<laughs> Eh? Hmm? Na biya kake ta faman kuka tun safe, na wuce so uku, na kana kuka, na ce bari in yi shiru kila da suwa kamaka, na ƙara dawa na wuce, na kana kuka, na ce bari in yi shiru shi ma, <laughs> kila garin ne ya zafi, ya ake ciki me ke faruwa? na rantse da Allah to ba kwa ma amin mutuwa ba in mutuwa aka mun ai kullun nafsin za a katil mul ko wani mai rai mamaci ne ai <laughs> wanda ba mutuwa bane ba mutuwa bane me faru alaji nasiru ne na illela ya aiko min da rago kuma ragon ya koma <laughs> kai alaji nasiru na illela eh mana da na sani shi dan me sai da kwai din nan duk wani kwai da ake kawo illela shi ke siyarwa <laughs> to ina kamanta inda tun daga Nijar ya turo ba rago ya turo ba <laughs> raƙumi ya turo illela ba ba Nijar ba illela nan boda da je. oh laila <laughs> Allahu akbar na gane ba laila ba illela illela na ce ma Nasiru illela shi shi na gane shi na gane shugaba mai kawo mai oda kwai ko shi shi shi ya turo da rago Rago ya bace ne ya gudu ya koma illela ka ci shagi ya san daɗi dole koma gurin mai gida saboda ya san me ci na gidan ga shalla ta kusa kuma ni ban san me zan yanka ba kar ka damu inda na suri lele ne zai ƙara turo maka da wani rago ma ba turo ba an ga mun zai gudu zai iya turo maka da kuɗi ka sai ɗan Najeriya na rantsa da Allah ko dan lele nan ba sa zama mu je nai mu kira waya dan Allah san cewa ya bace mu je